وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين سورة النمل مكية سورة النمل تاسف مكة معنا آية وانت سنسى فكا الهجرة وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية ita ayoyinta tisa'in da biyan ne ko da ko da ko bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai muke fara tafsirin suratul lam qasin Allahu alamu bi muradihi da zalika Allah ya sa abin da ya farin da ƙafin sina tilka waɗannan ayoyi ai hadhihi ayar da ajiye waɗannan ayoyi masu zuwa ne da surati a cikin wannan sura ayatul qur'an ayoyi ne na alqur'ani ai ayatul min wal ilafatu bi ma'ana min wannan rabawa tana da ma'anamin. min ayatun min alkitab sai aka ce ayatul qur'an wa kitabun mubin kuma littafi ne mai bayani da kulli ma huwa ka'in shina bayanin duk abin da zai kasance wa huwa lawhu to an ce kitabun mubinul lawhul mahfuz aw huwa alquran ko ko shi alquranin al-mubinu lima mai bayyanawa ga abin da ke ciki min al na hikimomi wal ahkami da hukunci hukunci adabun adabi ne aka yi bi da sifatin da karin sifa bayan ya ce alqur'ani ya ce kuma wata kitabin sannan ya ƙara sifa ce mubinin bi littafin mai bayani wa la annahu law in an ce lawul mahfuz ake nufi to ukhira huna na an jinkirta shi bi itibari ta'alluqi ilmu nabihi saboda lura da ta'alika sanin mu da shi wa kuddima amma an gabatar da shi cikin suratul hijri bi itibari wujudi da lura da samuwa ga samarwa lauhul mahuzu aka rige samarwa don haka can an gabatar da ayatul kitabi wa qur'anin mubin nan ko ayatul qur'ani wa kitabu saboda mun riga mun sano shi can ga surar da ta gabata can kuma an gabatar da lauhul mahuzu bi itibarin wujudi saboda shi an ka fara samarwa hudan wa bushra lil mu'minin alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum wa hum الآخرة alhalinsu su su ayoyin suna shirya ai hadiyata masu shiryarwa mina dalali daga bata sai an kai sifa da masdari don mubalaga don kai matuka an ka ce su ma ashiriyar ba ma masu shiryarwa ba wa suna albishar lil daga masu imani bihi da wannan littafin suna yi musu bushara bil jannati da aljanna wa masu. da hudan da bushura halani hali biyu na min al'ayati daga ayatul can ayatul qur'ani ayoyin qur'ani ne alhalin su hudan suna shiriya wa bushura suna bushara lil mu'minina ga masu imani wal amil fihi ma abinda ya aiki ga halin biyu ma'anar isharatu ma'anar nunin da a cikin tilka wadancan ka ayoyi ne na alqur'ani alhalin su suna shiriya da albishir ga masu imani aw badalani min ha ko ko badali na biyu daga ayatu sai shi zan muhallin rab'i suke kenan ba muhallin nazbi ba au habarani ko kuma labari na biyu a aharani na daba tilka waɗancananka ayatul qur'ani ayoyin qur'ani ne tilka waɗancananka kudan shirya ne wa bushura albishir ne lil mu'minina ga masu imani au habarani Koko labarai na biyu mahzufin na abin da an ka shahi wato hiya suhudan shirya ne wa Bushara kuma bushara ne lil ya allazina yuqimuna salata su mu'minan waɗanda ke tsaye da sallah ya tunna biha suna zuwa da ita ala ya habisa ta fuskarta da cika sharuɗanta da daidaita da lokacinta wa yutuna zakata suna ba da zakka ai allazina ya'maluna salihat ana nahin waɗanda ke aikata ayyukan kwarai kullaha dukkan su fakatafa bi hatil amali amma sai ya isu da uwayen ya ce suna tsaye da sallah suna ba da zakka don sallah cikin ayyuka na jiki ita a shugaba zakka cikin ayyukan dukiya ita ce shugaba to yana nuhin suna ayyukan kwarai gaba ɗai sai ya isu da waɗanda a uwayen manya-manya albadaniyyati da maliyyati na jiki da na dukiya Wa hum bil akhirati hum yuqinuna kuma su sun yi yaƙini da gidan karshe sun yarda akwai ranar lahira alamuna ha sun san bil istidlal ta hanyar kafa dalili wa huwa takidun lima wasu bihi wannan karfafawa na ga abin da an kasifanta su da shi na imani li'anna iqan al-akhirah domin yaqini da lahira yastalzimul khawfa shi ke lizanta a ji tsoro al-mustalzima shi ko tsoron mai lizimtawa li tahammuli mashaqit takalifi ga daukar duk wahalhalun da ke cikin ibada wani za don haka karara ya kwanko ma allamira lamiri fiha gare su ya ce allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil ahirati hum ya karara hum so ka annahu qila kamar an ce bil ahirati muqinuna su sun yi yaƙini da gidan lahira la bi ba da watanta ba wa ko ko su an masu yaqinin la ba wannan su ba da lahira ɗaya suka yaƙini ba da waninta ba su an masu yaƙini ba da waninsu ba au kuwa min tatimmatis sila ko ko yana cikin cikon sila allazina yuqimuna salata waɗannan da ke tsaye da sallah kuma sun yi yaƙini da lahira wagayyaran nazma ya canza tsari don na farko fi'ili ne allazina yuqimuna salata wayu, tunar, zakata to maimakon wa nuna bil akhirati sai ya canza ya ce wahum bil akhirati hum yuqinun ya canza daga fi'ili zuwa suna lil dalalati dan yayi dalili ala kamali yakinihim da cikin su wal wawu wawu nan atifatun ta adafi ce la haliyatu ba wawul hali bace ba alhalin su suna masu yaƙini da lahira ba a'a kuma sun yi yaƙini da ranar lahira qala ya faɗi wannan fi gayatil amani da anna ma ba ada hadon abin da bayar da yani ya kuni hira idan falalatan bil afaida in an ce hali ne to abin da biyo baya zama falala nan bai da wata fa'ida don haka an ce adabi ne ba hali ba summa ataba amalil mu'minina min al bushra malil kafirin min su'il azab sannan bayan ya ambaci abin da ya tabbatar ma mu'minai na bushara sai ya biyo da abin da ya tabbatar ma kafirai su ko na mummunan azaba fa kala ce. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم زينا لهم أعمالهم في فهم يعمهون أولئك يخسرون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة da وأنن دباس إيمان دجلن كرشي ران الآخرة زينا لكم أعمال mun ƙawata musu ayyukansu alƙabiha munana in an ce lahira gida ake nihi don ita an mace yau mu namijina ba a cewa ranar lahira in ba da hausa ba don rana namiji tagun laraba yau mul'ahiri aka ce amma darul ahiratu don an ka ce lahiratu gidan lahira ake ba yinin lahira don shi ne namiji waɗannan da musu imani da ran lahira ba mun kawata musu miyagun ayyukansu su hata muna na bi tarkibi shahawati saboda mun hawayar da shawoyi mun yi tarkibin su hatta ra'auha hasanatan har sun ga miyagun ayyukan na ƙwarai fahum ya amaku don haka suke taimawa ya tahayyaru na fiha suna ɗemuwa cikin ta la dure na ma fiha min al zurri duk abin da a cike na cuta da wahala ba su riskuwa ta ma'ana ba su gano shi ulaika allazina lahum su'ul azab waɗanda su ne waɗanda allah mummunan azaba ai ashadu humati tsananin shi fi duniya nan duniya bil qatali da kashewa wal asr da kamewa wal arbil jizyati da buga jizya a kasu. ma'ana in abokan gaba ne za a yaƙe su a kashe masu ƙarfi a kame mata da yara in ahalin kitabi ne a dora musu jizya da za su biya wahun fil akhirati humul akhsarun kuma su can gidan ƙarshe su ne tafafi mahi tabewa ai ashaddun nasa kusurana su ne mahi tsananin mutane rugushi li sawabi wa dawamil iqabi saboda ga kubcewar lada ga dawama azaba iyakar hasara kenan bayan sun yi hasarar rayukansu sun kai su wuta sun yi hasarar iyallansu na kurar Dino da an ka tanadan musu na aljanna inda sun yi imani wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim wa innaka lalle kai kitabul linnabi zance ina ake da annabi sallallahu alaihi wasallam latulqal qur'an ana jiho ma alqur'ani tuta wa ana baka shi ya yi amfani da kato ma shi saboda daga samun ke tuta ana baka shi wai yulqa alaika ana jeho shi gare ka bishin datin da kalfi min ladun hakimin alim daga wajen mai hikima masani ayya hakimin kowane irin mai hikima wa ayya alimin masani kowane irin masani wa zikiru alim ambaton alim ba'ada hakim da ba'ada tahassis gamewa na bayan an li'anna al dahilin bin hikima domin sani ya shiga cikin hikima li umumil ilmi wa dalalatil hikima ala itiqanil fi'l saboda shi ilimi ya gane ita kuma hikima tana dalili ga sakankancewa aiki ilimi kowa na iya samun shi ya hi gamewa amma hikima sai kaɗan cikin masu ilimin adda hikima don haka cewa alimu bayan hakimu ta amimi na bayan ta hasisi isharatan don nuni ilashtimalil qur'ani cewa shi qur'ani ya tattara alal hikami akan hikimomi hal aqaidi kamar aqidodi wa shara'i da shari'o'i wa alal ulumi sannan kuma ya tattara akan ilmuka kal kasashe kamar kisoshi na labarin mutanen farko wa mu mugayyabati da kuma labarin ilmukan gaibi kama share ilaiha kamar yadda ya nuni zuwa ga kisoshin da kaulihi da cewa shi إذ قال موسى لأهله نواتيكم بشهاب أواتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون ya ce daga wajen mai hikima domin ya nuna cewa wannan littafin alkur'ani ya tattara hikimomi irin aƙidodi da irin shari'a sannan ya tara ilmomi na kissa da ilmin gari to shi ne ya nuni zuwa ga ilmukan da ya tara ya fara da magana kisosi ya ce izka da musa da ahali isɗin nan wurin nas ba shi ke da kuskur wanda za a kaddara uskur ambata ma mutane izka da musa da ahali isar da musa ya ce mai iyalan shi nasbun bi kuskur au muta'alliqun bi alif ko ko yana ta'alliqa da alif masani na izƙala Musa da ahalihi sanda Musa ya ce ma iyallansa inni anas nara ni na kai wuta absartu min ba'idin in ka cinkai abu da nesa aka ce anasa na cinka dama cinka daga nesa in kusa ne sai a ce na ga to na cinkai wuta sa'atikum min hada habarin zan zo muku da labari daga wutan nan don al'adar wuta an ka hasa ta to akwai mutane kusanta waɗanda sun ka hasa don ba ta kama a dai shi yasa ma laraba al'adar su masu karinci sukan hasa wuta da wanda ya ɓace hanya da mai bidan taimako duk in ya kai wutan nan sai ya tasan mawa ko zan zo muku da labari an halin tariki daga halin hanya wa kana dallaha ya zan ya ɓace hanya wal jam'u jam'in da ya yi cewa kun bi itibari lafzin ahali don lura da lafzin ahali an ce ahalihi iyalansa ashe ba guda ba ne su da yawa ko da aka ganin matar shi ce kawai amma ce atikum ba atiki ba to lura da lafsin nan na ahalu yan an ce iyalai ana nufin da mata da 'ya'ya da suna ciki wasilu shi ko sinin sa'atikun ta don yayi dalili ala bu'udil musafa da nisan fagen nesa na ya cinkai wuta don haka ce dasannu zan ba kai tsaye ba awil wa adabin itiyani wa in abda koko ya sasi ni don alkawali zai zo musu da ita duyya da an ka dade ko mijin au atikum bi shahadi qabasin ko in zo muku da yula ta wuta bil ilafati da rabawa shahadi qabasin lil jamhuri haka mafi yawan makaranta suka tafi lil bayani rabawa ta bayani ta yula ta wuta daga an bayyana la'annahu yakunu qabasan wa ghayra yana iya zama Shahabu ɗin yula ta wuta ko ta wani na don ta tamraro da ake jifa shaidannin aljanu da ita ai ba wuta ba ce warga mai halshe amma in ya raba ya ce shahadu kabasin ya bayyana yula ta wuta wabi tarke ha kuma an karanta ba da ilaha ba sai a yi tanwini bi shahabin kabasin lil na aka kufa suka karanta ala annal kabasa bisa ga cewa shi kabas badalun ba fa ba kuren rubutu ne muhallin rabi ne tun da labarin annan Annan kabasa badalin minhu kabasa din badali na ga shahabu au wasfun lahu ko kuma sifa ne gare kaga ga wasu ya gyara don da badalan na sai nan ma ya ce wasfan li'annahu bi ma'anil maqbus don yana da ma'ana abinda an ka kunno na wuta ayi shi bulata nare yula ta wuta fi ra'asi fatilatin da za a kunno ga kan lagwani aw udin ko kuma garice wanda ba wutar ta an ka ɗebo ba illa an aza abu ya kama an taso da shi an bar wutar wurin ta La'allakun la'allakum tas'aluna ko za ku jiho su tastadhiruna ku jiho su don suna jin tsari lokacin min albardi da tasani min saliya ne bin nari bi sarin lami saliya ya konu da wuta wa fata ha sala ana cewa saliya ana cewa sala wa da'u da'un nan na tas'aluna badali ne daga ta'ul ibtiali to asali ne tas'aluna qala hu fil mukmal Abdurrahman Sayyidi ya faɗa cikin mukmal Ya ce mukmal wato cika wadda yawa tafsirin Ahmad al-Muhaddi lakin fil qamus sai dai cikin qamus ya ce saliyan nara karaliya saliya mai ma'anar raliya to ana cewa saliyan nara ya yi ta'adiya da kai ya ƙone wuta kuma ana cewa saliya biha ya ƙone da ita to duk dai ƙasa ya yi zozayya da har raha zahinta wa aslahun nara kuma ana cewa aslahu ya ƙona shi an nara wuta wa salahu iyaha ko ya ƙone ita ko salahu fiha ko salahu alaiha duk dai a da alahu iyaha ya shigar da shi wutar washawahu ya gasa shi a cikin ga ta konai kawai ta inda na magana ta tafi ta kawo shi wa ya hata nilu yana ɗaukuwa annabu shi min salaitun lahama daga salaitun lahama ne aisha wai tuhu na ga salama wassala shi ko sala annaru wuta al'azimatu wadda abbabba فلما جاء رسولها وسبحان الله رب العالمين فلما جاءها lokacin da Musa ya zo ma wutar ai almakanar qariba minha ya zo wuri wanda an makusaci ga wutar nudiya sai an ka kira shi an ita ke fassara abinda an ka kira shi ai bi an ka kira shi da cewa burika an yi albarka ai barakallahu Allah ya sa albarka ga manfin nari wanda a cikin wurin nan da wuta take ai fi makanin fihin naru wanda a wurin nan da wuta take ciki wahun musa shine musa wal mala'ikatul hadiruna da mala'ikun da a halarci wurin wa man haulaha da waɗanda ake gehen wutar ai man sakana haula hafil allil muqaddasa sai ya zama duk ƙasar baitul muqaddas gaba ɗaya ƙasar ta sham wa zahiru annahu amun fi jami'i shari abinda a zahiri albarkar ta ga mai gasham gaba ɗai is jami'u arlihi mausumin bil barakati dan dukkanin kasar ta sham wadda an ka alamta ce da albarkoki li kaunihi asal anbiya'i don zama ne wurin da aka aiko annabawa wa kifatahum kuma wurin taruwarsu Allah kifata a haya'an wa amwata a haya'an wa amwata ita ce matattararsu da suna da rai nan suke bayan sun mutu kuma nan aka turbuke su wa khususan tilkal fuqa musamman ma wannan bagire allati kallama Allah fiha Musa wanda Allah ya magana da Musa cikin ta ita ce mafi albarka ko cikin sharri wa fil hadith ya zo cikin hadisi ash-shamu kanzul lahi fi ardi sham taska Allah ce cikin ƙasa wa tasdirul hidabi fara zancen nan bi zalika da wannan a ce an bure kamar finna bisharatu bishara ce bi anna Musa da cewa Musa qad quliya lahu amran azim an hukunta mai wani al'amari babba mukami na za a bashi mai girma yanta shiru barakatu wanda albarka ce za ta wasu fi a ƙaƙarin shani ga duk sassan shani wasu buhanallahi sarki ya tabbatar ma Allah rabbil alamin ubangijin talibai shina cikin abin da an ka kira shi da shi min na nada'i yana cikin cikon kiran da aka yi ta'ajibul lil amri don mamaki ga lamari don tasbihi ana kawo shi ne wurin ta'aji tsarki ya tabbatar ma Allah wa nabi tashbihin yatawahhamu min sama'il kalami bis sauti wal qulub kuma ya kawo subhanallah saboda ya kore wahani kada ka yi tashbihi ka kamanta maganar ta Allah da cewa sauti na ko harfa ayi tanzihan Allah tsarkakewa ya tabbatar ma Allah amma la yaliku bihi daga abin da bai dace da shi ba wa izanun kuma sanarwa ne bi anna kullal umuri dukkanin al'amura asalin rabbil alamin duk ku ne da alamomi da za su gari ubangijin talibai cewa akwai mai yansu ya musa innahu ana allahul azizul hakim وألك عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخفني لا يخاف لدي المرسلون يا موسى الله ce ya kai Musa innahu shi anallahu yadda sha'ani yake ni ne Allah al-aziz marin hakim mai hikima wato cewa azizu kada ka ji tsoro ga abin da zan aikin ka da shi wanda ya kowa ƙarfi ne ya aiko ka sannan kada ka yi wata-wata ko tsayawa ga abin da mun ka ka mai hikima na ke umurtanka walamiru innahu lamirin ganin innahu li sha'ani na sha'ani wa Anallahu shi ko jumlatun mufassiratun lahu jumla ce mai fassara sha'anin innahu yadda sha'ani yake ya lamar yake Anallahu, ni ne Allah al'azizu huwaye wanda ya fi ƙarhin kowa alhakima mai hikima wanda bai abu sai da ya dace don kakashe a Allah aikin gawa ne ya kamata da shi a mai hikima na da ya komi ya yi haka ya dace An koko lil mutakallim innahu lamirin na mai magana innahu kamar yadda muka ce farko yadda sha'ani yake koko innahu shi mai magana ana nina Allahu Allah wa ana shayya zan habar ku labari ne ne wallahu shi ko bayanin lahu bayani na gari wa ma ba da hu abinda an bayanai na azizu da hakimu sifata ni sifa biyu ne mu makadata da waɗanda ke shin hidawa ne ma ara daga abinda ya kan hin an yunkira hu shi bayyanar fi kaulihi da cewa te wa alki asa eh, dan mai hikima na zai umurta ka ashe ka tsaya ga abin da ce ce faɗai ka akwai hikima da ciki adafin ala burika adafi na ga burika yana cikin manudiya ne wallan ma ja a hanudiya an burika wa an aljanna an din ma akwai shi cikin suratul kasar nan ake kawo shi can an aljanna to nan babu an din amma dai kuma akwai takaddu shine cewa azhara ya bayyana da harfar tafsiri harhin nan mai fassarawa ita ce an fil qasas cikin suratul kasas wa hazafa huna amma ya shafe shi nan wal kullu sa'iqun wani halan ne akwai damar yin haka da ka'idar larabci ta kullu kana cewa ka tabtu ilaihi an hujja wa an itan na rubuta mai takarda an da cewa hujja yi hajji ko ga na biyu kana cewa wa an itamir ko ko wa atamir kawai babu to nan tunda ya ce an burika ba sai ya koma ce an alƙi ba kamar yadda kana cewa an hujja wa an ita ne wa in shi ita in ka so kunta ka ce an hujja wa an Ba alqaha sai koya ce jefa don ba sai an ce ma Musa ya wa manzon Allah don su masu daddawa ne zuwa ga imtisalin hamd ya ce ka jefa sallaka abinda aka dare fa alqaha sai koya ya jefa ta fasara hayatan sai ta koma maciciya fallan mara aha ta hatansu da ya tana motsawa ta taharraku ka anna ha janu kamar macijiya ce hayyatu shari'atun mai gaugawa ita ce janu walla sai ya juya mudbiran yana mai da bai hariban yana mai gudu walam ƙif bai dawo baya ba ai lam yuqarra bai yau dauki ya dawo ba ba irin gudun rago wajen kamar ba in ya ja baya dawo to shi sai ya gudu bai dawo ba qala ta'ala lahu Allah maɗaukakin sarki ya ce mai ya Musa ya kai Musa la ta har ji tsoro ne da yi ga abin da ba ni ba ko ba maciji ba ko ni abba ni ba kar ka ji tsoro inni eh, la ya khafu ladayya al-mursal ni ai manzanni ba su jin tsoro gaba da. ni da yan an ji tsoro garan za a lade to kuma gaba na ake jin tsoro to ina za a min hayyatin au gairaha ba su tsoron macijiya ko watanta min fardil istigraqi fi hawbi saboda faifayewar nutse wasu cikin tsoro na har wani abu bai ba su tsoro wanda ba ni ba wali annahum mukramuna don kuma su abin girmamawa ne mu na abin kusatarwa ne wa anta minhum kai kuma kana cikin manzannin da yanzu ci a daga yanzu to ai ban sani shi ma sai dai mai tsoron tunda ya zama cewa ga la ya khafu ladayyal al-mursaluna manzanni ba su tsoro gabana to shi asalarwa ta farko da ta gwada mai shi manzo ne daga yanzu وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم illa man zalama sai fa wanda ya zalunci nafsahu kai ne minhum daga cikin su manzannin bi tarkil aula ya bar abin da yake to fa innahu khaifun awwalan shi yana iya jin tsoro farko sun baddala huznan ba'a da su'in sannan ya canza wani abu na kwarai bayan mummuna bayan can farko ya ji tsoro ga aikin da ya aikata na zalunci da baya canza na kwarai ta dara kama faraɗa minhu yin riski abin da ya gabata da rai bil inabati da dawo ma Allah wa fihi ta'rilun nan kama ana wanka da kamar jirwa gidirci na akawa busa don ya taba zalunci ya kashe da kai ai munan nan ba su jin tsoro gaban mu sai fa wanda can yayo lai kuma ai mai kuka da ta ko dan kayo lai can ka kashe bakin bai ba an ka ba tunda ba baka dama faɗa da kowa ba mun ka ba da umarni ba mu ba wannan laifi ne ko da yake ba da gangan musa ya haka inda ba musa ba ne ba laifi ba amma ga musa ku sata ce ga Allah wannan ya rishe shi zai wanda ka tsoron Allah bai yi komi da da ga yayi wani abu ta'arilul latifun wanka da kamar yana amma tausasa ba da tsanani bale musa fi ka tallike bi ga kashe bakir din nan min gairi izinin ba da izini namu ba kuma gashi babu zartarwa ga hannun shi wa in kana kafiran harbiya ko da yake kahiri na fa ya kashe kuma abokin gaba wakila an ce al istisna'u munqadi'un wannan istisna'i munqadi'i ina ba musa ake nufi ba wato kenan illa na da ma'anar lakin manzanni ba su tsoro gunmu sai dai man zalama narsahu wanda ya zalunci kai ne sun mabaddala husnan sannan ya canza da na kwarai ai atahu da ya aikata ba da su'in bayan wani mummunan aiki ta ba minhu da ya tuba da garai to fa inni ghafurun ni mai gafara ne rahima mai jin kai ko shi shi bar jin tsoro zan yafi masa har wanda ya yi mugun aikin inda ya dawo ya gyara a qabalu hu, ina karɓar tuba ne wa agafiru lahu in yi gafara da rahima wa ya daka, ko an gashi وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين وأدخل يدك في جيبك في ما لا yana cikin جملة abin da وأن أدخل يدك ko muka ce mai ka sa hannunka fi jaibika ɗaukin kamis wuyan riga awil kamis ko ko ita rigan kan shi? da an na min lawazimi don wuya na cikin lawaziman riga ba a riga ko tago ba a yanka wuyan da za a samu da an na huyu jagu don ana katso shi ayyuku dawa ana kaci wurin da za a sa wuya ta harush ita hannun za ta hito bai la a fara min gaira su in ba da wata rashin lahiya ba khilafa launi ha saɓanin launin da take da shi farko minan al na jihar in gai da afatin ba da wani aibi ba kabarasin kamar ciwon baras laha Amun tana da haske ya ga shalbasara da ke rushe gani ayatan alhalinta tana aya fi tisda ayatin cikin jimlar ayoyi tara ta kaddama fi suratul isra'i sun gabata cikin suratul isra'i mursalan biha kai kuma alhalinka kana wanda an ka aika da su ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa qaumihi da mutanen shi innahu lalle su fir'auna da mutanen nashi kanu kauman fasiki sun zama mutane fasikai yan tawaye waɗanda suka fita daga da Allah alilul lil insan wannan illar da ta sa an ka aiko ka kenan saboda su mutane ne fasikai ka zo ka kira su ko za su ba فلما جاء تبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة مفسدين فلما جاءتهم tuna, lokacin da ayoyin mu suka zo musu mubsiratan suna masu lura da su ai muliyatan masu haske walihatan bayyanani bi ma'ana taj'aluhum busara tana sanya su su zama masu basira masu lura wusifat bi wasfihim an sifanta ta da sifarsu maimakon a ce masu lura sai aka ce mai lurarwa alal majazil hukumi akan majazi na hukunci idlaqan li da fa'ili ala ismil maf'ul saboda sakin sunan fa'ili ga sunan maf'ul an yarda a saki fa'ili ga maf'ul kamar yadda aka ce anaqatun rahilatu ai marhulata ce tunda wadda aka azama sirri ta ba ita ke aza sirri ba aw ju'ilat ka annaha tubsiruhum ko ko an sanya ta kamar ita ke lurar da su ai ta hadihin tana shiryar da su li annal a'ma dan makahu la alahu ba neman shiryar gare fallan anil hidaya balle haya shirya alal isti'aratil mukulliya sai ya zama isti'ara ta mukulliya ke qalu hadha sihrun mubin suka ce wannan sihiri ne bayyanan ne ai zahirin la ishtibaha bihi babu ko wani rikici ga hili wanga sihiri ne wajahadu biha suka musanya ayoyin ga an karuha sun musanya su ma al-ilmi tare da sani sun san gaskiya ne amma suka musanya zulman wa uluwa don ɗai zalunci da girman kai lumina ma'anar zai? an kumsa ma ma'anarta ma'anar zai. fa'uddiya shi yasa aka yi mai ta'adiyya bilba'i da ba ko da babu ba ana cewa jihadu ha, sai ka ce jahadu biha saboda an ba jahada ma'anar kazzaba kazzaba ita ka buƙatar ba a ce kazzaba biha to yanzu tun da jahada na kumshi da ma'anar kazzaba ba ya ta'adiya sai da harfin jara waƙadi staikana ta an alhalin da suke musonsu su can a cikin rayuka sun tabbata su dama shine al'ada mutum da zaran abin da ka zo da shi gaskiya na mutum na ji ga jiki ne sai dai ya musanya da gangan kamar wanda an ka hiya duka ya san an shi. sai dai ya yi ƙoƙarin durmuye ma sauran mutane ka su eh. waje haduha wasu ta an sun musanya su alhali rayukansu suna da yaƙini ga cewa abin ga haka yake zulman don ɗaya zalunci ai ta yakanu sun sakankanci ha ayoyin ga min lahi da wajen Allah su alwawu wawun nan lil hali na halina waƙat alhalin da suke musanyawa wal istiqanu ablagu min al iqanu istiqanu hi iqanu don haka ce istaiqanata bai ce wa aiqanata an buzo zuluman li anfusihim don ɗaya zalunci amma ai suka zalunta wa uluwan don ɗaya sun ɗaukaka kaburan girman kai anil imani ni da zuluman da uluwan an nazbance su alal illati akan illa min jihadi ta jihadi kamar an ce wace illa ta sa suka musanya girman kai da zalunci fanzur kai kaifa kana aqibatul mufsidin amma ka diba ka ga yadda karkon su yanzan sai an ka ce karkon maballata don a yi musu rijista cewa su maɓannata ne ai lamiri na isana amma sai ya kawo zahiri don kuma ya game duk wani mai ƙanna ko ba su ba irin wannan karko zai fanzur kai fa kana ake batu ba ka ka'ida su ce fanzur kai fa kana aki batul mufsidi allati alimtaha wadda yake ba sai mun haɗa ma ba ka sani min al-igraqi ai nutsar da su akai Ke duniya na duniya wal ihraq kuma kone su za a yi fil ahirati can lahira wal ityanu bi zahiri li bayanin millati to shi malle ce da zahiri bai kawo lamiri ba don yi bayani illar da tassa aka yi musu wannan karko shi ne zaman su maballata wala qala tayna daud wa sulaiman ilman wa qala wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala katirin عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما Allah ce lalle wallahi mun ba annabi Dawudu da ɗalai Sulaiman ilman sani ai da ifatan min ilmi don haka ya kawo shi na kira ilman wani kaso na ilimi wa hiya ilmu shara'i shine ilimin shari'o'i wa man diqu da furcin tsuntsaye wani ilimi na daban cikin ilmuka. aw ilman ayya ilmin kuma mun ba su sani ko wani irin sani wa inna ma ardafa qissata kuma ta Musa abin da yasa ya goye kissar Dawud da Sulaiman bisa ga kissar Musa li'anna Musa don shi annabi Musa uktuliya an jararta fa sabara yayi hankuri wa un'ima su ko an yi musu ni'ima ta mulki fa shakara sun gode to don ya haɗe wanda an ka jarabta ya yi hankuri da wanda aka ba ni'ima shi ko ya gode dukkan su masu ɗa'a ne yi kuta dabe musa don a yi koyi da musa fissar ra'i a cikin eh, li yi kuta musa lafi da na shari'a amma sai ya yi mu shawashi ya yi mu rattani ba li yi kuta musa don a yi koyi da musa fillar ra'i ga cuta wa bihima a yi koyi da su fissar ra'i a cikin wani to sai ya nafi da na shari sai da ya faɗe su su biyu sannan ya faɗi abin da zai koma ma kowane li da don yi koyi bi Musa da Musa wa bihima da su Dawuda da Sulaimanu hissar ra'i wallan ra'i wato hissar ra'i sai shi koma ma Dawud da Sulaimanu don su sun zama cikin wadata idan mutum ya sami kai ne cikin wadata da mulki to ya yi koyi da Dawuda da Sulaimanu in ya samu kai ne cikin cuta ko wani bala'i ya yi koyi da Musa to shi sa biyo da kissa su bayan ta Musa waƙala suka ce shukura lillah don godiya ga Allah suka ce alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah Allah zai faddalana wanda ya hihita mu bil nubuwati da annabci wa tashilil jini wa shayatin da hore muna aljannu da shaidannu suna ɗa'a gare mu to haka ya fifita mu ala kasirin min ibadihil mu'minin bisa ga zayyawa na bayi ne masu imani waɗanda muka saya suna da yawa wa ɗafa ƙala. ya wa ƙala adahi hibil wawe da wawu ya ce wa ƙala Ish'ara don ya sanar da annama ƙalahu cewa abin da suka faɗa a ta yahu sashen abin da suka zo nefe shi kure ga godiya ba shi kenan ba ka hu ƙala kamar ya ce fa amila bi zalikal ilm Kalban waje wariha. da yace wala yana dawo da wasu laimana ilman mun ba dawuda da ɗane laimana ilimi to nan kaddare kamar ya ce kuma sun yi aiki da ilimin don sun gode ma Allah waƙala sai wawan ya zama na aɗafi ga abin da za a kaddara. fa'amila bi zalikal ilmi sun yi aiki da wannan sani waƙala kuma sun ce alhamdulillahi Fafihi fadalana fa isti isti'abun ciki akwai gamewa li anwa'i shukri ga nau'ukan godiya ala aldafi wajahin bisa ga fuska mafi tafshi wa qayyada bil kasiri ya qayyade da kasiri bai ce faddalana ala ibadihi ba ya hihita mu bisa ga bayi na duka ba sai ya qayyade ce zai yawa na bayi mun fi su don ya raga wasu da su ko sun yi su eh li'alla qalilan fuddila alaihima don akwai wasu yan kaɗan da an ka hihita bisa ga Dawud da Sulaiman wahum khawasul anbiya su ne keɓaɓɓen annaba ulul azmi su biyar da wafil ayati dalalatun cikin aya akwai dalili ala falalil ilmi ga falalar ilmi wa ahlihi da mutanensa don ai an ba su mulki amma bai yi magana falala ba sai da ce mun ba su ilimi ya shi tabbatar abin da ya ba su na mulki don ilimi ya rufe shi wa anna mulkar duniya bi asarihi ala akamalil wujuhi cewa mulkin duniya gaba dayanta. bisa ga mahi gamewa kuskoki abinda an mahi gamewa kuskoki shine bayan duk duniyar ka mallaka gaba ɗaya sannan kuma kowa a cikinta ba mutane ɗaya yan uwanka ba hadda aljannu hadda shaidannu hadda tsuntsaye da kowa to mallakar duniya gaba ɗaya kuma bisa ga fuska mahi cika kama kana da dawuda wa sulaimana kama yadda ya faru ga dawuda da sulaiman duna duk da haka fuska ne wa anna man utiya ilman sannan kuma don ya yi dalili ga cewa wanda an ka ba ilimi yan baki ya kamata an ya tawa ba'a ya kankan da kai wa ya alama ya san an hushi, wa in fullila ala ba'alin ko da an ka hihi shi ga sashen mutane to wa kan fullila alaihi shi ko an hihita wasu sashe kashi وورث سليمان داود kissa tana da tsawo kan mushi ya gari uban shi dauda wata wani ilma ya satan nasi amma ga annabci ya gare da ilimi da kuma shugabantar mutane da ilimin shi abbi ai kama makamahu ya tsaya matsayin uba ne dawo da hi zalika ga annabcin nan da ilimi da shugabantar jama'a da shi duna sa'ir banihi ba da sauran ɗayan shi ba don haka aka lura nan ba dukiya ya gade ba don in dukiya ta da shi da sauran 'ya'yan za su gada amma ga mulki da shugabanci ɗa guda cikin ɗayan zai gada wa kanu zata ashara sun zan su goma sha tara ne an biya anbiyaa don su annaba la na malam. ba su gadar da dukiya waƙala sai suleiman ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane na dafin ya kira su izharar li ni'imatin lahi don bayyanar da ni'imar Allah cewa mutane gaba ne wa du'a Allah don kuma addu'a gare su ila tasdiqil mu'jizati da su kaskanta mu'jiza Allah tihiya wadda ita ce ullimna man dikan daya wannan ko mu'jiza ta don ba al'ada ba ta gudana da ɗan adam ya san magana sun zai ai fahama aswatihi an ba mu fahimtar sautin tsuntsaye kama na kalaman nasi kamar yadda kuke fahimtar magana. mutane min da sabti wal'in ba tare da rigaya azawa ba ba wani halshe an ka azaba ya koye ya sano ba wa ta'allumin ba da neman wani ilimi ba bal bi ilanin da sanarwa Allah ta'ala kawai kama wa ka'a kama yadda ya abkuli rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min kalalin lafi ai ya ji maganar damu wazzabi da barewa wal ba'ir da raƙumi wal hajar da dutse wa an bamu wal lamiru lamirin ga na jam'i lahu nashi ne wa abihi da ubanai aw lahu ko shi ai adda lamirin ala adatul muluki kamar yadda yake al'adar sarakuna suna cewa mumun kai kada shi halin siyasa ga halin shugabancin don in sun ce mu suna nufin mun zamna da mu da majalisar mu mun yanke hukunci ba a wajen abin da ya shafi siyasa na shugabanci suke ce a haka an ba mu min kulli shay'in kowane irin abu yutahul anbiya da aka ba annabawa yutahul anbiya a wani muluka wa huwa kinayatun anil kasrati cewa min kulli shay'in ba yana gwadin komi da komi an ba su ba a'a dalili da yake yi ga yawa kamata kulu kamar haka cewa komi ya sani har in yaro na an ka ɗauka yaro kace wannan da ka gani ya san komai ba kana nufin komai ya san ba abin da ya sani dai yana da yawa inna haza la huwa al-fadl al-mubin lalle wannan shine falala bayyananna allazi la yakhafa ala ahadin wanda zai koya ga kowa ya san wannan wa qad udiya sulaiman ma udiya dawud min nubuwa amma sulaiman abinda an gaba dawud na annabci wal ilmi da sani wal mulki da mulki wazida lahu kuma har an ƙara mai nasirun ri Kore mai iska shi na ɗauka ta yi inda mai na wasu yaɗin da shaɗannin aljanu su an lebarori ne su a kayan aiki ne ko me yake son a gina ko a gino sai ya sa a kana mulkuhu a azam mulkin Suleiman ya hina ubani dawo da girma lakin na da sai dai shi ko da a shaɗu ta abuda ya hi shi tsananin ibada wa Suleiman shi ko Suleiman a shi kwarar ya hi tsananin godewa da annabi wa kada an mallaka da Sulaiman masharib al'adu ba wa ba? da gabancin kasa har yammacin sab'a mi'ati sana kuma shekara ɗari bakwai yana au aqalla ko abin da ya kasa haka mallaka jami'u a dunya kuma an mallaka mai duk abin da ke cikin duniya min al-jinni wal insi wad dawabi wal was sibai da aljannu da mutane da dabbobi da masu dabi da komai da kwano wa ubiya ala zalika mawdu'a kulli shay kuma an ba shi sanin hurci na kodu don ba ka mallaka mutane ba ka san alshinsu ba sai ko dole an yi ma sakatare ko wani mai fassara ba to irin annaba kamata a ce kai tsaye suna iya fahimta ko wani su don haka sai an ka sanar sai hadda maganar tsuntsaye da dabbobi da kowa saboda mallaka kowa shi wa fi zamanihi suna atis sana'i wal ajiba kuma zamanin Sulaimanu an ka fara aikata ayyuka masu ban mamaki da dogayen ginoni na sama da irin tsoron gada aka yi gidan sarki duk zamanin Sulaimanu an ka fara da irin wannan manarar da aka yi masallaci a nuna wuri babba duk zamanin Sulaimanu aka fara wannan kimiyya baya da equipment na kayan aiki amma sai aka hore mai aljannu abinda dan adam ka shekara shi na yi sai su yi shi cikin aini guda ana neman abu ɗan yana bayan bangon duniya sai su miƙa hannu ɗaya su sheka ba sai an jira huda wa kana mujahidan kuma ya zama mujahidi ne mai jihadi wa bana baitul maqaddas kuma shi ya gina baitul maqaddas masallacin baitul maqaddas kamar yadda annabi Ibrahim ya sake gina Ka'aba fa azama ala al-khuruj to sai ya fita kasan sarki na ta kashe yana ta rangadi ya ga halin ƙasa ta yana ta jihadi ta yaki. to sai ya yi fita wa arsala ilal junu sai ya aika a tara doron runduna to ga shi yau ranar juma'a ce kuma kisan na da tsawo ba za mu shige ta ba sai dai mu takaita nan har godiya Allah alhamdulillah alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah